Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci. To a yanzu za mu yi bidiyo akan yadda kowa zai je KYC level two na Emota wato Otara wallet coin ɗin shi da ake mining a cikin Emota wallet. To kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. To da fari mutum zai shiga cikin application ɗin shi na Emota wallet ga shi to da fari idan mutum ya shiga sabida suna caccanza abin ne a kwanakin baya idan ka shiga za ka iya KYC ɗin level 2 akwai waje daban-daban akwai inda za ka bi su ta spot ɗinsu wanda yake connecting da messenger yauwa akwai kuma wanda za ka bi su ta nan normal ka je ka yi ta nan to ta nan ɗin ya fi wahala to shine suka yi canza ɗin za ka iya ka bi in ka bi nan ne za ka yi cikin sauƙi insha Allah ba tare da wani damuwa ba to abin da mutum zai yi da fari idan mutum ya shigo nan kaman ga Otara Otara mining ɗin mutum network ɗin ne yake ɗan abun nan yake ɗan yawo shi nan yana abu bai riga ya buɗe ba bari mu kuma koma mu gani ko zai to nan dai dama ba wani abu da za mu yi a wajen kar ya ci mana lokaci to mutum dai da ya tashi kawai zai zo kan menu ɗin shi to bayan mutum ya zo kan menu to ni already na riga na yi nawa a level 2 ɗin idan na shiga za ku gani ga ga level 1 approve ga level 2 shi ma za ku gan shi ma approve komai ga shi na ya yi yawwa to abin da mutum zai yi sai ya koma sai mutum ya dawo baya sannan kar a manta shi wannan mining ɗin duk idan ka je ka riga kai ka ɗauki rufarar code na mutum ka sa za su baka dala biyar idan kuma kai rufarar wani shi ma za su baka dala biyar to ni idan ku lura ga shi za ku ga sun bani 3 USDT BUSD kai gashi nan ina da mutanen da na gayyata mutum saba'in da biyar yawwa a bidiyon da na yi na baya na nuna yadda mutum zai je ya yi rijistan shi ya kuma je ya sa referral code ɗin sannan wanda ya sa referral code yake son ya ɗauki referral code na shi kuma ga inda zai zo ya taɓa nan da ka taɓa nan sai ka zo ka kwafi referral code ɗinka ga shi yawwa to yanzu za mu tafi KYC level 2 wajen da za mu je mu KYC level 2 sabida ta nan ɗin ba zai yiwu na ma yi ba tunda ni na riga na gama sai mutum ya zo ya shiga messenger idan baka da messenger sai ka je ka buɗe messenger kai connecting nata da facebook ɗinka kai connecting nata da facebook ɗinka kawai da ka taɓa messenger zai kai ka cikin ta sai kai magana da su ta nan ta nan ne za su ma wasi, idan mutum ya shiga misali yanzu kamar haka to na musu magana ta na shigo tun ɗazu sai na idan ka shigo da farko kana shigowa za ka ga wajen a haka Yau, wanka ka gan shi haka sai ka zo nan sai ka rubuta musu KYC level 2 kamar yadda na rubuta haka to za su ce ma ka ga yi za su yi ma bayan magana cewar ka saurare su kaɗan za su maka reply to kun ga reply ɗin da suka min daga baya na tura musu email address sai ka tura musu email address wanda ka register ita emota wallet da shi misali yanzu sai na rubuta musu email ɗin misali misali ga wannan email ɗin tunda ba zan sa na ba tunda ni na riga na yi yanzu misali sai na sai mu nemi musu sending to haka za su yi ta tambayar ka in ka sa musu email daga baya sai su zo su ce maka to ka sa musu kuma ko national ID card ɗinka ko kuma number waya duk dai abin da suke bukata za su tambaye ka sai ka rubuta musu a nan wajen da sun tambaye ka gama rubuta musu sannan za su tambaye ka kuma hoton national ID card ɗinka national ID card ɗinka za su tambaye ka hoton shi ko driving license ko kuma e-passport za su tambaye ka duk wanda dai kake da shi wani ID card kake da shi za su tambaye ka sai ka ɗaukan musu ka sa musu daga baya za su tambaye ka hoton shi gaban shi da bayan shi sannan kuma su tambaye ka hoton ka riƙe da shi wannan ID card ɗin a hannunka ka riƙe ID card ɗin kowa duk wanda ya taɓa yin KYC musamman na Remitano in ka bi su ta spot za ka ga yadda aka yi to hanyar da mutum zai biyo kenan wajen yin shi wannan KYC ɗin to bayan mutum ya riga ya yi ya yi submitting to ina ganin kamar KYC su yana ɗaukan kamar kwana biyu awa arba'in da takwas zuwa kuma kwana uku bai wuce haka dai za ka ga sun yi approve da ka koma baya kuma kan mutum ya damu da wai ya musu reply ya ji shiru idan wani zubin idan kayi reply ɗin zaka ga sun jima haka ba su riga sun turo ma sako ba kunga yanzu mun yi tun mintuna kaɗan amma ba su yi saƙon ba tukunna har yanzu amma za su yi da sun yi sai ka daɗa rubuta musu ko da fita ka yi da ka dawo ka ga tambayar da suka yi sai ka sa musu a haka saboda abin nasu ya ɗan canza ne kwanakin baya da ka shigo sport ɗin ka zo kai magana za su tura maka da ka zo kai magana da su kawai za su baka google form ne da sun baka wannan google form din za ka shiga sai ka je ka cike komai da suka sa ma suka tambaye ka ta cikin shi to da ka cike komai ka gama sai kai submitting to da kai submitting kawai za su ce maka saurare su zuwa kwana biyu zuwa uku za su yi afro to da ka koma za ka sun yi approve duk ta haka muka yi lokacin to yanzu na shigo sai na daɗa ganin sun kuma canza tsarin abin. amma ta can normal gaskiya yana ɗan da wahala ne wajen yi amma yana yi ta wajen ma amma dai wannan ita hanyar ta fi sauƙi ne ga waɗanda ba su riga sun yi KYC level 2 na Emota ɗinsu ba to yanzu zan koma cikin ita Emota wallet ɗin ne yawwa ga cikinta yanzu bari na dawo nan ɗin na gani ko nan ya riga ya buɗe yawwa to kun ga nan ya riga ya buɗe yanzu nan ga balance ɗina ina ina da ɗari uku da shida duk mining power ɗina yanzu ina level 4 ne duk mining power ɗina yana tafiya 4.8 duk taɓawa ɗaya to kullum ana taɓawa so uku ne to idan na taɓa kullum so uku zan samu 14.4 a kullum kenan yawwa sannan mutum zai iya ganin kai na nawa ne a cikin mining ɗin da ake yanzu in ka zo ka taɓa nan wajen zai nuna maka za ku ga gaba ɗaya wanda yake ya fi kowa yawan wannan coin ɗin na Emota ne wannan number one ɗin yana da guda dubu ɗaya da ɗari da sittin da uku abin da yake da shi sai na biyun shi yana da dubu ɗaya da ɗari da arba'in da tara ga yi nan zuwa na uku har zuwa mutum na sha biyar za ku gani idan ka danna za ka ga ga mutum sha biyar ga kuma kai a ƙasa za ka ga number da kake da a ƙasa ni yanzu ni ne na ɗari biyu mutum na ɗari biyu da shida a waɗanda suke da shi to haka kai ma da ka shiga za ka kai na nawa ne a namba ɗinka to kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da za ku samu sababbin bidiyo mu da zarar mun ɗora sannan zan ajiye referral code ga wanda bai yi ba ko kuma ya yi rijista amma bai sa referral code ba za mu haɗa za ajiye referral code ɗin a ƙasa a ƙasan wannan bidiyo sai mutum ya je ya kwafa sai ya je ya paste insha Allah to Allah ya bamu nasara Allah kuma ya sa mu amfana